Ƙungiyoyin matasa ne da dama suka haɗu domin bayyana ɓacin ransu a kan matsananciyar matsalar ƙarancin wutar lantarki da ke addabar jihar Sokoto, tare da nuna yatsa kai tsaye ga kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna. Matasan a ɗaruruwansu sun yi zargin kamfanin da ci da gomin talaka a jihar ta Sokoto, inda wasu unguwannin babban birnin jihar suke samun wutar lantarkin tsawon sa'a ɗaya kacal a cikin kwanaki uku, yayin da wasu yankunan kwata-kwata ba sa samu, to amma kuma hakan bai hana kamfanin cajin kuɗin wutar ba da tsadar gaske Kwamar da Aminu Abdullahi shine ya zanta da manema labarai a madadin haɗakar ƙungiyar matasan. Mu samu bayani cewa jihar Kebbi kasancewar su suke da masu wannan kamfani na Kadko ta wani dalili za a ba Kebbi megawatt arba'in da bakwai wanda yake mun fi su yawa idan za a iya ba su kuto megawatt talatin da yawa daga cikinmu za mu samu wuta awa goma sha takwas zamfarma da yake dukansu an hidda su daga cikinmu an ba su megawatt ashirin da ɗaya a ce sokoto za a ba mu kasa ga megawatt goma sha shida kwana biyu zuwa uku iya ka samu wutar awa guda ko minti talatin to shi sa a matsayin mu na matasa na wannan jiha muka ga lokaci ya wuce na idan an zalunce mu mu ce Allah ya isa duk abin da yayi wutar sokoto shi yayi wutar kebi shi yayi wutar zamfara don haka babu dalilin da zai sa don sun sai kamfani su ba jihohin da suke so wuta hira suka so mu kuma a dinga ba minti goma goma bayan kwana uku akan haka ne matasan suka baiwa kamfanin wa'adin kwanaki biyar da ya shawo kan matsalar ko ya fuskanci matakin da ba zai yi masa daɗi ba to sai dai a martanin da ya mayar babban jami'in kamfanin a sokoto tijjani mustapha duk da yake bai musanta wanzuwar matsalar ba ya ce matsala ce da ta shafi ƙasa baki ɗaya wutan da ake samu muna da fidoji kamar goma sha takwas a sokoto to shi ne muke ba kowane fida akan ko awa biyu ko awa uku don idan muka ce za mu da wuta kamar awa shida sai ga wani guri sai ta yi sati ɗaya ko kwana uku hudu ba a samu wuta ba amma saboda muna so mu taba kowa kowa ya dan samu shi ne muke kasa muke ba ko awa biyu ko awa uku matsalan da kuma ake ƙara samu wannan wutan kuma ba tsaye ba ce zai yiwu a lokacin da da safe an samu kamar megawatt goma sai ga an jima kaɗan abin ta sauka saboda yadda suke samun supply haka suke turo mana da shi akwai lokacin da kuma sai ta yanke gaba ba za a samu supply sai a yi awa ɗaya biyu uku ko har ashirin ma menene gaskiyar labarin cewa gwamnan jihar kebbi ya zauna da jami'ai daga kamfanin ku inda suka cimma wata yarjejeniya shine dalilin da yasa kebbi take samun wuta akai-akai ba kamar jihar sokoto ba gaskiya ban san da maganan nan kuma ba ni dai yanzu ma nike jin ta ma daga bakin ka ni ban san da wannan maganan ba wasu rahotanni da ba a tabbatar ba dai sun bayyana cewar gwamnan jihar a atiku ba gudu ya yi taro da wasu jami'an kamfanin wanda mafi yawa 'yan asalin jihar ta kebbi ne suka mallake shi inda suka cimma matsaya wacce ta sa jihar ke samun wutar lantarki akai-akai inda daga can ne kuma aka ɗebo wutar lantarkin zuwa Sokoto. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.